Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 22 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A yau Lahadi masu kada kuri'a ke zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki a Burkina Faso yayin da tashin hankalin masu tsauran ra'ayi ke karuwa a kasar da ke yammacin Afirka. Kusan jami'an kiwon lafiya da ke gaba-gaba dubu da hudu suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka a cewar wani binciken haɗin gwiwa. Jami'ai a Afghanistan sun ce an harba kusan rokoki 24 da suka jira tsakiyar birnin Kabul da safiyar jiya Asabar. Harin da ya yi sanadiyar kisan akalla mutane takwas tare da jakata wasu 31. Kanin labarai kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya mai alfarma sarkin musulmai ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ƙara azama wajen kyautata rayukan jama'a musamman marasa ƙarfi a duniya. Sannan kuma za ku ji cewa cewa kungiyar malaman jami'o'i ta asu ta ce da sauran raina a kaba bayan da gwamnati ta ce ta janye daga matsayarta na tilasta malamai yin amfani da manhajar biyan kuɗi na gwamnati za kuma ku ji cewa masu noman alkama a najeriya sun koka kan yadda gwamnatin ƙasar ta mayar da su saniyar ware a shirinta na an kogarowa da aka tsara domin tallafa manoman shinkafa da alkama madina mai shanu kuma na tafe da shirin matasa a duniyar gizo sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Lahadi masu kada kuri'a ke zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a Burkina Faso yayin da tashin hankalin masu tsatsauran ra'ayi ke karuwa a kasar da ke yammacin Afirka. Shugaban Rock Kabore wanda ke neman takarar wa'adin shekara biyar karo na biyu da ke karawa da wasu 'yan takara sha biyu ya yi alkawarin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a kasar. ana sa ran kabora dan shekara 64 ne zai lashe zaben duk da cewa 'yan takara daga jam'iyyun adawa biyu za su iya samun nasara a zaben wato tsohon ministan kudin kasar zafran jiabri dan shekara 61 na jam'iyyar pcp da edi kamboigo shugaban jam'iyyar cdpp ta tsohon shugaba blaise kamfori wanda aka hambarar da gwamnatinsa a shekarar 2014 bayan da ya yi shekaru 27 a kan mulki Ko da yake dole ne sai kabora ya samu kuri'u kashi hamsin da 51 a zagayen farko na zaben don kaucewa zaben fidda gwani. Kusan jami'an kiwon lafiya da ke gaba-gaba 1,400 suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka. A cewar wani binciken haɗin gwiwa na jaridar Birtaniya ta The Guardian da kuma kafar yada labarai kan manufofin lafiya a Amurka ta Kaiser. Kashi ɗaya cikin uku na mace-macen jami'an lafiyar masu kula da majiyata ne a cewar binciken. Da yawa daga cikin jami'an lafiyar suna fama da rashin lafiya da rudu da kuma gajiya da ta wuce kima a cewar rahoton. Wani jami'in kula da majiyata da ke sashen da ake fiɗa ya faɗa wa jaridar The Guardian cewa a watanni biyu na farkon annobar coronavirus ya nana ɗagawar wakin da yawansu ya fi na wanda ya yi cikin shekaru 25 na aikinsa. Jim Gentile ya ce galibinsu suna fama da matsalar tsoro da firgita sakamakon abin da suka fuskanta a lokacin annobar. Kusan mutane miliyan hamsin da takwas ne suka kamu da cutar a fadin duniya a cewar cibiyar samar da bayanan jami'ar Johns Hopkins a yau Lahadi. Har yanzu Amurka ce ke kan gaba a duniya a yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da mutum miliyan sha biyu, Daga nan sai India da ta samu mutum miliyan tara sai kuma Brazil mai miliyan shida. jami'ai a afghanistan sun ce an harba kusan rokoki 24 da suka dira tsakiyar birnin kabul da safiyar jiya asabar harin da ya yi sanadiyar kisan akalla mutane takwas tare da jakkata wasu 31 mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan kasar tariq aryan ya ce an harba rokokin ne daga wasu motoci biyu kuma suka sauka kan sassan babban birnin daban-daban Ƙungiyar 'yan ta'addan IS ta ɗauki alhakin kai haram a cewar ƙungiyar binciken bayanan sirrin site da ke bin diddigin ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yanar gizo. Tuna dai wani mai magana da yawon mayakan ƙungiyar Taliban ya ce babu hannun ƙungiyar a wannan mummunan haram. Ofishin jakadancin Iran da ke Kabul ya ce ɗaya daga cikin rokokin da aka harba ta kusan fadawa harabar ginin ofishin, amma babu wanda ya jakata kuma dukan jami'an ofishin na nan lafiya. To Madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya mai alfarma sarkin musulmai Muhammad Sa'ad Abubakar ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ƙara azama wajen kyautata rayukan jama'a musamman marasa ƙarfi a duniya. Ya yi wannan kira ne lokacin da ayarin hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ziyarce shi domin tattauna wani ɓangare na ƙaddamar da shirin taimakon 'yan gudun hijira ta amfani da sashen kula da kuɗin zakka da wakafi na hukumar. Daga Sokoto wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoton. alƙaluman hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya sun nuna akwai 'yan gudun hijira da yawan sai haura dubu ɗari biyar a arewa maso yammacin najeriya kaɗai waɗanda ke cikin buƙatar agaji duk da yake hukumomi da ƙungiyoyi suna iya ƙoƙarin su wajen taimaka musu akan haka ne ya tuntuɓi wasu masu zaman gudun hijira da ke ƙauyen taɓani a jihar sokoto domin jin halin da suke ciki. Kuna kan taimaka mana amma ka san abu ya zan koyon ki na sai an ɗan sanyi gare. Kan muna cikin kan neman taimakon nan. Da irin matsalolin da muke ciki irin na rashin ɗan harkar yi nan ba mu da wani kami kami yanzu. Wallahi dai bisa halin da ake ciki kaga dai yau kusan shekara mu uku zaune wurin ga ba mu da abin in bayan da gwamnati ka taimaka mana da kungiyoyi daban-daban sannan ka san taimako da ana mun shi gaskiya tsakani da Allah amma ka san gobe sai Allah to har yanzu muna nema don Allah da annabin Allah a taimaka mana mu samu abin yi da mun kaci da yallan mu kuma ba mu da wani abin yanzu haka dai sashen kula da zakka da wakafi na hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya yana kula da yan gudun hijira da yawan sai haura miliyan 80 a duniya baki daya kuma kashi 60 cikin ɗari nasu suna kasashen musulmi ne a lokacin ziyarar da ayarin ya kai a sokoto mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya nuna damuwa akan yawaitar 'yan gudun hijira musamman kananan yara a yankin arewa maso gabacin najeriya mafi yawan marayun da ke gare mu kananan yara ne yawan su kuma suna a yankin arewa maso gabacin najeriya na san majalisar ɗinkin duniya na sane da zaman su babban abin damuwa shine yadda za a kula da waɗannan ƙananan yaran domin akwai buƙatar ƙara tashi tsaye domin kyautata rayukansu jagoran ayarin khalid khalifa ya ce sun zo sokoto ne domin tattaunawa da hukumar zakka da wakafi a zaman babban abokiyar hulɗa da kuma shi kansa mai alfarma sarkin musulmi. We raised a lot of resources during the last couple of years and we are now Mun tara makudan kuɗaɗe a 'yan shekarun da suka gabata yanzu muna kan faɗaɗa ayyukan jinƙai a kasashen duniya yadda jama'a za su ci gajiyar waɗannan kuɗaɗen. Za mu ƙaddamar da wani babban shiri na yin aiki tare da hukumar zakka da wakafi ta Sokoto da mai cikakken amfani da kuɗaɗen zakka ga jama'ar Najeriya. to ta yaya hukumar zakka da wakafi ta jihar sokoto ta ji da wannan kawancen da yake dama aikin ta shine hidima ga marasa karfi malam muhammad lawal mai doki shine shugaban zartaswa na wannan hukumar ita sokoto ai har yanzu ita headquarter ta kalifet na shehu usman dan fodo wanda aka asasa na musulunci allah ya dare wannan tuta ta zakka da wakafi za ta sake tashi gata nan kuma ta taso kamu gaskiya wannan kawance da su mun yi lale da marhaban da shi mutane ne masu amana masu mutunci ko masu ilimi saboda haka gaskiya ba mu san inda wannan zai kai ba amma dai insha Allah muna kyautata tun za a yi nasara kuma su yan gudun hijira duk inda suke da yan waɗanda yaƙi ɗaiɗauta insha Allah za su samu sauƙi in aka kula da wannan idan wannan kawance da ya samu nasara to ana sa ran amfani yan gudun hijira a Najeriya waɗanda yawan su sai karuwa yake yi sanadiyar ayyukan ta'addanci da suka dabaibaci yankin arewacin Najeriya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To Madalla a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda dauke da karashen labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a jiya Asabar cewa Amurka za ta tsaya gefe guda kuma ta taimaka inda ya kamata yayin da ya gana da wakilan gwamnatin Afghanistan a Qatar a daidai lokacin da ake ganin alamun ci gaba wajen ƙoƙarin cimma yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan Taliban. babban jakadan na amurka da ya kusan kammala wa'adinsa ya kuma gana da wakilai 'yan taliban a doha babban birnin qatar yayin da amurka ke ci gaba da janye dakarunta daga afghanistan bayan da suka mamaye kasar a shekarar 2001 Pompeo da tawagar wakilan Taliban sun tattauna a kan yadda za a rage tashin hankali a kasar da yaƙi ya daidaita. A cewar wata sanarwa daga mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka kale Brown. Pompeo ya kuma karfafa gwiwa akan a gaggauta zaman tattaunawa don fito da hanyar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin a Afghanistan a siyasance. A watan Satumban da ya gabata ne, 'yan Taliban da gwamnatin Afghanistan suka fara tattaunawa karan farko a birnin Doha bayan da 'yan Taliban ɗin da Amurka suka rattaba hannu a wata yarjejeniya a watan Fabrairun da ya gabata. basarakiyar Saudiya Sarki Salman ya bude taron kungiyar kasashen G20 da aka fara a jiya Asabar da yin kira ga kasashe mambobin kungiyar su tabbatar wa kasashen duniya suna yin abin da ya kamata don magance annobar coronavirus da kuma tabbatar da samun rigakafin cutar da rahusa kuma za a raba shi yadda ya kamata. Kalaman basaraken na zuwa ne yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus ke dosar miliyan 58 a fadin duniya da kuma mace-mace sakamakon cutar kusan miliyan 1.400 a cewar jami'ar Johns Hopkins. Annobar COVID-19 ta ba da mamakin da ba a taɓa gani ba wanda ya shafi dukan duniya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Ya haddasa asara a fannonin tattalin arziki da zamantakewa a cewar basaraken. Kasar Saudiya ce ta sauke taron kolin na kasashe masu tasowa a bangaren masana'antu da cinikayya na G20 da aka fara a jiya Asabar, aka kuma ci gaba a yau Lahadi. Wannan taro dai galibansa na gudana ne ta yanar gizo. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. malaman jami'o'in Najeriya suka fara yajin aiki watanni takwas da suka wuce. Suke kai gwauro suna kai mari domin tattauna matsaya tsakaninsu da gwamnatin tarayya kuma za a iya cewa haƙa ta cimma ruwa domin gwamnati ta ce ta janye daga matsayarta na tilasta malaman yin amfani da manhajar biyar kuɗi na gwamnati mai suna IPPIS. Amma dai malaman sun ce da saurarruna aka ba. wakiliyarmu madina dauda na dauke da rahoton bayan an kwashi waɗannan watanni takwas ɗin a yanzu dai gwamnati ta amince da bukatun ƙungiyar malaman jami'o'i wato asu da ke neman a dakatar da batun sa membobinta a manhajar ippis wanda gwamnati ta ce ta haƙura da wasu lamura waɗanda suka haɗa da wajabta biyan malaman ta IPPIS ɗin da kuma ƙara musu kuɗin alawus da kuɗin gyara jami'o'i. Mai magana da yawun ƙungiyar ASU kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Farfesa Muntaka Usman ya yi min ƙarin haske yana cewa. Zama na ƙarshe da muka yi da su Juma'ar da ta wuce sun ba da abubuwan da suke ganin za su iya yi to mu dama yawanci shugabannin wannan kungiya da yawanci dai 'yan aiki ne duk abin da suka faɗi yanzu mun riga mun rubuta mun aika ma dukkan rassashin kungiyar malaman jami'a da ke wa'annan jami'o'i su sauran mambobinmu za su tsaya su duba duk abin da gwamnati ce su fillance filla-filla sannan sai su ba da ansa akan wannan abubuwa da gwamnati ta ba da ta magana a kai to idan suka ba da wannan ansa, mu ranar juma'a mai zuwa in allah ya kai mu 26 ga wannan watan za mu koma mu gaya ma gwamnati abin da mambobinmu suka ce to wani mataki za a bi wajen biyan biyan sukan albashi da malaman ke bin gwamnati ministan kwadago chris ingige ya yi bayani and the vice chancellors are to work together to make sure that the tell salaries when approved paid through the old method, the old platform. Ingigi ya ce tun da yanzu an kai wannan mataki hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa wato NUC da manyan shugabannin jami'o'i za su zauna su fitar da jadawalin bashin albashi da suke bin gwamnati sannan a yi amfani da tsohuwar manhajar da aka saba biyan malaman da shi a biya su kuɗaɗensu to sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum. Comrade Isa Tijjani ya ce gwamnati ba ta da gaskiya yaudara ce kawai take yi matsalar nan ba warwarewa za ta yi ba saboda gwamnati dai ba za ta cika alkawarin abin da ta gaya wa 'yan asu ba saboda alkawarkan ba abin da za ta iya cika ba ne na biyu ni abin da yake bani mamaki shine cewa ban taba ganin inda za a ce wai mutum ya je domin ya tattauna bukatarsa da wanda ya dauke shi aiki kuma ya ce ɗari bisa ɗari idan ba a biya mar wannan bukatun ba sai dai duniya ta tashi to wannan ina ganin kaman an yi nisa a yanzu dai gwamnati ta amince da ƙara kuɗin alawus na malamai malaman daga naira biliyan talatin zuwa naira biliyan talatin da biyar sannan kuɗin gyaran jami'o'i daga naira biliyan ashirin zuwa ashirin da biyar a yanzu dai iyaye da ɗalibai sun zuba ido su ga yadda za ta kaya tsakanin asu da gwamnati da ke shirin yi wa wani bangare na malaman jami'o'in mai suna konuwa rajista Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, to a Najeriya masu noman alkama sun koka kan yadda gwamnatin kasar ta mayar da su saniyar ware a shirinta na anko barowa da aka tsara domin tallafa wa manoman shinkafa da alkama da nufin bunƙasa ƙasa da abinci. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da su kuma manoman shinkafa ke cewa suna tsare-tsaren tunkarar ayyukan noman rani. wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da rahoton a shekara ta da goma 2016 ne gwamnatin najeriya ta kaddamar da wani shiri na musamman da ta yi wa lakabi da anko kobrawa wadda a sa ta ƙudiri niyyar bunƙasa noman alkama da shinkafa a ƙasar akan ya biyo bayan matakin da hukumomin na najeriya suka ɗauka ne na hana shigar da shinkafa ƙasar daga ƙasashen ƙetare Babban bankin Najeriya CBN shi ke ɗaukar nauyin samar da kuɗaɗe da kayayyakin aiki domin tallafawa manoman. Inda ya zuwa yanzu gwamnati ta kashe biliyoyin naira wajen aiwatar da wannan shiri na an kobarowa. To sai dai manoman alkama a Najeriya na kokawa kan yadda suka ce bankin na CBN da sauran masu ruwa da tsaki sun mayar da su saniyar ware wajen aiwatar da wannan shiri na an kobarawa duk da gudunmuwar su ga sha'anin samar da abinci a ƙasa. Alhaji Salim Sale shine shugaban kungiyar manoma alkama ta Najeriya. Su kansu wato Central Bank of Nigeria din a farkon hankalinsu gaba ɗaya duka shinkafar ya tafi. Sai daga baya ne aka waiwayo alkamar yanzu haka zancen da nake maka bana. Mun tura mutane dubu ɗari biyu da tamanin da bakwai da suka yi niyya za su yi noma alkama a bana. Amma a zancen da nake maka a yanzu Abin da kawai mu aka turo mana aka ce an sa ale mana mai noma alkama da su mutum dubu ashirin da biyar da wani abu ne su sauran me dalilin da ya sa ba dauke su ba a sanin kowa ne a ƙasar nan kan cewar yanda ake cin shinkafa a najeriya sai ce ma an fi cin kayan alkama a najeriya fiye da shinkafa domin ana sarrafa ta ta bangare daban-daban akwai garin fulawa wanda ake yin burodi ake yin spaghetti ake makaroni ta biskit din nan su alewan nan da waye duk da fulawa ake yin su sannan kuma ga namu kaya na gargajiya da aka saba alkaki dubulan cincin ga sunan iri-iri da gurasa to an ka kula sai ka ga sun gidan kowa a kullun a najeriya sai an ci alkama a nasu bangaren manoman shinkafa sun ce sun daura damara domin tunkara aikin noman shinkafar rani Alhaji Ado Alasan ya kasai da ke zaman sakataren kungiyar manoma shinkafa ta ƙasa reshen jihar Kano ya ce shirin gwamnati na Anko Barowa na haifar da alfanu sosai a gare su duk kuwa da kalubalen da suka fuskanta a baya. ana nan ana shirye-shirye yanzu akan tafi da harkar noman rani kuma in allah ya yarda nan da sati biyu ba zai ma kai ba mun gama tattara sunayen gaba ɗaya za mu mika su ga babban bankin najeriya za a tace kuma a cikin watan sha biyu ɗin duk kayayyakin da za a ba manoma za a tara shi za kuma ya kokarin a ga an basu kafin karshen watan farko na shekara january kenan A sabo shekara duk manomin da zai noman rani in ka ba shi kaya a watan farko na shekara na sabo shekara a gaskiya ka ba shi kaya akan lokaci da gaske babban bankin kasa ya zagaya dukkan wato kungiyoyin da suka yi cikin wannan an program suka ce mu kakkawo sunayen manoma waɗanda suke da da'a wajen biyan bashi guda biyar wacan guda goma can guda ashirin can aka karrama su aka ba su certificate daga wajen gwamnan babban banki cewa sun yi rawa gani sun biya bashin da ake bin su dan dai a ci gaba da nuna wa mutane cewa biyan bashi yana da mahimmanci kuma idan kai za a yi maka saboda haka gaskiya ana samun ci gaba kwarai da gaske. Tuni dai masu kula da al'amura a fagen aikin noma a Najeriya ke nana ta bukatar baiwa bangaren noma kulawar da ta dace kafin kasar ta cimma burinta na wadata ta da abinci ba tare da tallafi daga ketare ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma zan koma gefe domin Madina ɗahir Mishanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina ɗahiru mai shanu. To daga cikin matakan da aka ɗauka a duk faɗin duniya domin daƙile cutar coronavirus. Akwai dakatar da zuwa makarantu, kama daga firamare har zuwa kan jami'o'i. Lamarin da ya tilasta wa malamai koya wa ɗaliban su karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar intanet? Kuma waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? kaɗan daga cikin batutuwan da za mu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad wani bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka, wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da. Assalamu alaikum sunana Shamsuddini ni dan Najeriya ne ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. Eh to gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai a ina kewan ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. yanzu din nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne koyar ban koyar da su a sati ta yanan gizo-gizo muke yin komai da komai yadda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo su tambaye ni in ba su amsa in ina da wani mai zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato work shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su su tambaye ni in ba su ansa abin kawai ya yi tsari gaskiya sosai sosai ba abin da ya canza abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su ya yi wannan ya yi in wato ya nuna cewa ya shigo ajin ni kuma sai dai in fara ba su jawabi gaskiya wannan tsari ya yi daɗi sosai kuma ya bani ya bani wannan ce for the first time na koya yadda zan iya koyar da ɗalibai ta yanar gizo-gizo gaskiya abin ya yi min tsari sosai yau na ba su wato eh, aikin wanda ake zuwa da shi gida wasu homework kenan yau za su gabatar min da waƙoƙin hausa zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan alijita wato labarin duniya wanda ya tare da baba ali dan yana son wakan sosai so dukansu gaba ɗaya yau za su gabatar da waƙan hausa bari mu fara yeah hello class um, uh, i think the first person to start is uh, thomas so you will start with your uh, presentation yeah is my I want you to really, yeah, okay, don't worry, don't worry, okay. think you're really doing a good work. It's just that, yes, uh, in the part of um, Baba Ari, Baba Ari was a little bit uh, faster. But um, yeah, you got to... gaskiya <laughs> kalubale da zan ce na ina fuskanta ko in ce na fuskanta a badi yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria. ban taba sanin me ake yi ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin gizo-gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dariya ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su za su ce min ai malam ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi saboda ba girman kai a nan in baka san abu ba za ka ce ma ɗalibi ya kai to ɗaliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma dai ba za a ba abu bane da za ka iya kai tsaye ɗaliban ma tun da sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka haka dan saba. To a gaida Malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Georgia da ke nan Amurka. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. A gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Bello Isiyaku birnin Fulani jihar Gombe. Ya ce salamu alaikum murya Amurka. Hakika sake faduwar tattalin arzikin Najeriya. Gaskiya wannan lamari abin tashin hankali da matukar damuwa ne. Duba da irin wahalhalu da tsadar rayuwa da al'ummar kasar ke fama da shi. A don haka muke kira ga gwamnatin kasar da ta haɗa ƙarfi da ƙwararru da masana akan tattalin arziki domin ta fito da tsare-tsaren da za su taimaka wajen farfado da kasar. Sako na gaba ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya inda suka ce muna kira ga 'yan kasar Burkina Faso da ke gudanar da babban zaɓe a yau Lahadi da su yi iyayensu wajen ganin sun kaucewa karɓar da goro su yi ƙoƙari su zaɓi cancanta da fatan Allah ya ba su shugaba na gari amin. Sakon baffa Haruna Bajoga cewa yayi muna ta 'yan uwa da dangogin jami'an tsaron 'yan sandan waɗanda aka samu nasarar kubutar da su daga hannun miyagun 'yan bindigar da suka sace su waɗanda dai suka zame wa yankin zamfara da katsina karfan kafa sai ka ce babu hukuma a ƙasar saƙonmu na ƙarshe ya fito daga malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ya ce salam voa hausa haba ƙungiyar malaman jami'a ta asu ya kamata ku sani cewa kai ruwa rana da kuke yi da gwamnatin Najeriya da jan kafa akan take muku wasu bukatunku. Wannan san ba daidai ba ne ganin yadda manyan kasar nan kusan kashi 95 cikin 100 duk 'ya'yansu a waje suke karatu. A don haka abin da kuke yi a kan 'ya'yan malaman talakawa yake karewa. A don haka ya kamata ku rage buri ku kuma koma bakin aikin ku don wata rana sai labari. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da ku To madalla yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. Yau Lahadi masu kada kuri'a ke zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki a Burkina Faso yayin da tashin hankalin masu tsauran ra'ayi ke karuwa a kasar da ke yammacin Afirka. Kusan jami'an kiwon lafiya da ke gaba-gaba 1,400 suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka. a cewar wani binciken haɗin gwiwa na jaridar Birtaniya ta The Guardian da kuma kafar yada labarai kan manufofin lafiya a Amurka ta Kaiser. Kashi ɗaya cikin uku na mace-macen jami'an lafiyar masu kula da majiyata ne a cewar binciken. Jami'ai a Afghanistan sun ce an harba kusan rokoki 24 da suka dare tsakiyar birnin Kabul da safiyar jiya Asabar. Harin da ya yi sanadiyar kisan akalla mutane takwas tare da jikata wasu 31. mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan kasar tarik aryan ya ce an harba rokokin ne daga wasu motoci biyu kuma suka sauka kan sassan babban birnin daban-daban Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai Liyo Sahilu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yau. Ni Zahra Aminu Fage ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.